وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عشرين da biyu ga watan Ramadan wata mai albarka hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina bakwai wanda ya zo sha hudu ga watan goma dubu biyu da shida muna cikin suratul hajji wanda ita ce sura ta ashirin da biyu sannan za mu tashi ayata ta hamsin da biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ۖ وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى يا gaya mana a cikin wannan aya wadda take ƙunshe da matsaloli masu yawan gaske da wannan aya ne malamai suke magana akan bambancin tsakanin manzo da annabi sannan kuma da magana akan illa iza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi wanda malamai sun yi maganganu da yawa akan abin da ake nufi da wannan wato guri da ko matsalolin da suka yi yawa ƙarƙashin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika haƙiƙa bu mu aika ba gabaninka min rasulin wani manzo bu mu aika wani manzo ba wala nabiyin ko wani annabi kina wannan aya ta nuna an aika manzo an aika annabi kuma ta bambanta tsakanin manzo daban annabi daban tunda al'afu yufidu ya mughayara yadullu ala al wa wama arsalna min qablika bamu aika gabaninka ba min rasulin wani jakada wala nabiyin ko wani annabi kun ga an bambanta annabi an bambanta shi da manzo sannan kuma ayan farko ta ce duk su biyun an aike su da haka malamai suka ce annabi fil lughatil afi lughatil arab mushtaqqun minan naba'i shi annabi a harshen larabci an tsago ne minan naba'i daga labari kamar da Allah ta'ala ya ce amma yatasaalun anin naba'il azim suna tambayan babban labari qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir wa ya baka wannan labarin ya ce Allah ta'ala mai cikakken sani shi ya bani wannan labarin don haka wa huwa alkhabaru yana nufin labari wa inna ma summiyan nabiyu nabiyan li'annahu mukhbirun mukhbarun an kirawo annabi annabi ne saboda an ba shi labari shi ma kuma an ce ya bayar da labari wato mai ɗaukan saƙo daga Allah ne kuma mai isar da saƙo ne daga Allah aikinsa ya ɗau saƙo daga Allah ya kuma isar da wannan saƙon da ya ɗauka daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga ainihin wato bayinsa wannan shine aikin annabi wanda shine wato mai ba da labari ko kuma an tsago ne wakila mushtaqqa minan nabawati an tsago ne minan nabawat wato daga tudu abu mai tudu wa hiya martafa a minan ardi inda ya tsauri yayi tudu annabiyu zurif atin wa qadrin azimin annabi ma'abocin ɗaukaka ne da kuma daraja mai girma fi duniya wal akhirati fal anbiya'u hum ashraful khalqi annabawa sune mafi girma daga cikin wato halittun Allah wa hum a alam sune kuma kamar wato jagorori allati ya hatadi bihan nasu wanda mutane suke shiryuwa ta hanyar hanyarsu fatasluhu duniyahum wa akhiratuhum sai duniyar mutane ta gyaru lahiransu kuma ta gyaru wannan shine ma'anan annabi wal rasul ma'khuzun min al irsal aikowa wal irsal fil lugha at tawjihu da haka muka ce an manzo wanda shine mursal ba za a samu mursal ba sai an samu mursil wato mai aiko saƙo da mai kawo saƙo da waɗanda za a kawo wa saƙo da kuma saƙon da haka Allah ta'ala shine mursil mai aikowa manzo kuma mursal wanda aka aiko sannan al-mursalu ilaihim wanda aka aiko saƙon zuwa gare su mutane da aljanu sannan ar-risala saƙon da yake ɗauke da shi duk sanda za ka aika jakada da wasiƙa sai an samu sharaɗi huɗun nan mai aikensa wanda aka aiken waɗanda zai kaiwa da kuma aiken da aka bashi ko yanzu ka aiki yaro dole sai an samu wannan sharaɗin shi yaron da ka aika abin da ka aike shi da shi kai ɗin da ka aike shi da kuma gurin wanda ka aike shi kun ga Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa gare mu da me da sakon alƙur'ani da sunna don haka ana cewa ja'atul iblu rasalan ay mutatabi'atan wa hum mab'uthuna bi risalatin muayyanatin mukallafuna bi hamliha wa tabalighiha wa mutaba'atiha manzanni an aiko su da manzanci sananne an kuma wajabta musu ɗauka da isarwa da kuma bin diddigin cewa ana aiki da wannan da haka maganganun da malamai suka yi akan bambancin manzo da annabi sun ce ar-rasul zakarun hurrun ba'athahu Allah ta'ala bi shar'in jadidin yad'u an-nasa ilaihi manzo bambancin su da annabi shine namiji ne ɗa wanda Allah ya ta aiko shi da shari'a sabuwa yana kiran mutane zuwa gare shi Wanne man mambu isa taqariri shar'in sabiqin ka anbiya ibani isra'ila allazina kanu baina Musa wa Isa waɗanda aka aiko su kuma don su jaddadar da manzancin annabin da ya gabace su ba sabuwar risala aka ba su ba za su tabbatar da manzancin wanda ya gabace su ne su yi gyara su mai da mutane kan wannan sako da suka sauka wannan shine kauli na farko da aka yi tsakanin bambancin manzo da annabi kaulu na biyu suka ce an rasulu zakarun hurrun ba'asahu ta'ala ila kaumin bi shar'in jadidin bin nisbati ilaihim manzo shine wanda Allah ya aiko shi zuwa ga wasu mutane da sabuwar shari'a amma dangane ga su wa in lam yakun jadidan fi nafsihi ko da akan kansa abin da ya zo da shi ba sabo bane a wani gurin kamar annabi isma'ila wanda aka ce an aiko shi zuwa ga larabawan jurhum wanda su ne asalin laraba da suka fara yan kama guri zauna a wannan yanki na wato larabawa kafin sauran kabilu su zo manzo kuma annabi kuma man bu isa bi shar'in ghairu jadidin wanda shi ma aka aiko shi da shari'a amma ba sabuwa ba sannan ƙauli na uku an rasulu zakarun hurrun lahu tablighun fil jumla manzo shine wanda aka aiko shi da manzanci ya isar a dunkule wa in kana bayanan wa tafsilan li shar'in sabiqin ko da kuwa bayani ne na shari'ar da ta gabata a rarrabe wan nabiyyu man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bi tablighin aslan aw a'amma minhu wa min ar-rasul kauli na hudu الرسول من الأنبياء من جمع إلى مؤجزة كتابا منزلا عليه wanda duk aka bashi littafi da mu'ujiza to shine manzo a wannan kaulin wan biyu ghairu rasul man la kitaba lahu wanda ko ba a bashi littafi na musamman ba suka ce to wannan shine annabi kawai ar-rasul man lahu kitabun aw nusakhun fil jumla wanda yake da littafi ko wasu takardu kamar da aka ce suhufi ibrahim wa musa yana da littafi ko wasu takaddu waɗanda aka rubuta wasu dokoki a ciki wanda biyu mallaki ta balahu wa la nusakh na shida ar rasul man ya'tihi al malaku bil wahyi yaqazatan suka ce annabi shine wanda mala'ika ya zo masa da wahayi a fili karara ba tare da yana bacci ba wanda biyu qalu lahu wa liman yuha ilayhi fil manam shi kuma wannan suka ce an masa wahayi ne a cikin bacci amma kaulin duka da ya furin jaye a cikin waɗannan maganganu shine annabiyu huwa man uhiya ilaihi bi shar'in wa umara bi tablighihi ila qaumin muwafiqina annabiyu man uhiya ilaihi bi shar'in wa umira bi tablighihi ila qaumin muwafiqina annabi kawai shine wanda Allah ya masa wahayin shari'a ya umarce ta ya isar da ita ga mutanen da dama musulmi ne amma suka karkace shi kuwa manzo ar-rasul man uhiya ilaihi bi shar'in wa umira bi tablighihi ila qaumin mukhalifina man uhiya ilaihi bi shar'in wa umira bi tablighihi ila qaumin mukhalifina shi wancan ila qaumin muwafiqina wannan ila qaumin mukhalifina shi wannan an aiko shi ne zuwa ga mutanen da suka saki addini kwata-kwata ga mutanen annabi nuhu ga mutanen annabi lut mutanen samudawa adawa kaga waɗannan sun ba addini ne kwata-kwata suna shirka aka aiko musu da manzo to wannan shine annabi manzo a can baya mun ce adadin manzannin Allah ɗari uku ne da goma sha uku sannan adadin annabawa wanda suka haɗa da su dubu ɗari da ashirin da hudu kamar yadda hadisin ingantacce ne a cikin musnad na imamu ahmad shek albani ya inganta shi a cikin mishkatul masabe to wannan shine mas'ala ta farko a cikin wannan aya bambanci tsakanin manzo da annabi to Allah ya ce illa idza tamanna wa ma arsalna min qablika mu aika gabaninka ba min rasulin na wani manzo wala nabiyin ko wani annabi illa idza tamanna face idan yana karatu an karanta tamanna da ma'anan karatu ko tamanna da ma'anan guri yakan zo da ma'ana biyu wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya ma'ana akwai daga cikinsu wanda ba abin da ya sani game da littafin da aka saukar wa manzanninsa face tsabar karatu to face idan yana karatu alqa shaytanu sai shaidan ya jefa isaka fi umniyatihi a cikin karatun da yake wa mutane mutane su dinga ji ga abinda annabin yake karanta musu amma shaidan sai ya jefa musu wasu wasi su dinga fahimtar karatun ba daidai ba ko ya jefa wata kalma a lokacin da annabin yake karatu su dinga jin wannan kalmar da suke ji kamar daga bakin annabin take fitowa amma ba daga bakin annabin take fitowa ba shaidan ne yake sa musu wannan ma'ana ko dai ya sa musu lafazin a cikin kunnen su su ji wata kalma kamar annabi ya faɗe ta amma bai faɗa ba ko kuma ma'anar karatun da annabin ya gaya musu shaidan ya ba su wata fassara daban su dinga jin kamar wannan karatun yana ɗaukan wannan fassarar da suke nufi misali kamar can da aka ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba makamashin jahannama ne ku da su abin gangarawa ne kun ga abin da annabin ya karanta kenan sai suka ce au shikenan ashe annabi Isa ma da Uzairin ma da mala'iku ma duk za su shiga wuta to da gashi ya ce ku da abin da kuke bauta ba Allah ba wuta za ku shiga sai Allah ya ce innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun kaga wannan aya ta biyu ta kankare mummunar fahimtar da suka yi akan aya ta farko wanda ita ce karatun annabin sannan da aka ce musu ku ci daga abin da aka yanka aka ambaci sunan Allah sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce a ra'aita shata iza matat faman qatalaha ka ba mu labari idan tunkiya ko akuya ta mutuwa ya kashe ta yace Allah suka ce a anna ma qatalta anta wa ashabuka halal wa ma qatalahu haram suka ce wa ya kashe dabba in ta mutu yace Allah suka ce to ka ce abinda Allah ya kashe haram ne abinda ka kashe kai da sahabbanka halal ne ka ce ba za a ci kisan Allah ba amma kai za a ci kisan ka kun ga wannan wato wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shedanu sukan yi wahayi zuwa ga mabiyansu don su ja in ja da ku to shine ma'ana sai su fahimci ayan ba daidai ba haka da yace musu wa ruhun minhu isa ruhi ne mai tsarki minhu min din nan ai karatun annabin ce amma za su ɗauki ma'ana biyu ma'ana ta farko ta ba'idiyya wato shashi kenan ma'ana ta biyu kuma bayaniya to wacce ce annabin yake nufi a ciki bayaniya saboda wata ayan ta ce in huwa illa abdun An amna alaihi wa ja'alnahu hudan masalan li bani isra'ila a gani to kun ga wannan aya ta fassara ma'anar karatun annabin a cikin waccan ayan ta farko to wannan shine fassarar da mafi yawan malamai suka tafi akai na cewa ba kamar yadda aka ta kawo wata kissa wanda malamai suka karyata ta cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karanta suratul najmi da ya zo a fara'aitu mulata wal'uzza wa manata thalithata al ukhra to wai bayan ya faɗi wannan wai sai kuma aka ji ya ce tilka garani qulula wa inna shafa'atuhunna laturtaja sai da aka da jin wannan sai mushrikai suka ji an yabi gumakansu sai suka faɗi suka yi sujada. to sai daga ba aka ce a ah, to a cikin karatunka an ji kamar an yaba wa gumaka sai ce ba shi ya faɗa ba sai aka ce wai shaidan ne jefa wannan akan harshensa malamai suka ce a wannan kissa ƙarya ce shedan baya iya jefa wata kalma akan harshen annabi ya faɗa ba alqur'ani ba domin Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin sannan ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ya ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila tunda Allah ya ce da ba dan na tabbatar da kai ba da ka karkata zuwa gare su dan abu kankani to ta kaka kuma Allah ya kora dan abu kankani wani zai zo ya tabbatar da abu babba to don haka wannan kissa malamai suka ce ƙarya ce cikin waɗanda suka ƙaryata wannan kissa har suka yi littafi akan raddi akan ta akwai Sheikh Muhammad Nasir Din albani ya rubuta littafi mai suna Nasbul Majaniq fi nasfi qissatil Garaniq wato kafa samfarin kan. domin harbo kissa ƙarya din nan ta garane haka nan imamul bayhaqi yake cewa hadhihi alqissatu ghayru sabitatin min jihatin naqli. wannan kissa bata inganta ba dangane ga abin da ya shafi ruwaya wa ruwatuha mata'unin alaihim wanda suka ruwaito ta an soke su wa laysa fi sihahi wala fi tasanif alhadithiyya shay'un mimma zakaruhu yace babu a cikin littattafai ingatattu ko a cikin littattafan manyan malamai wani abu da suka ambata dangane ga wannan kissa fa wajaba qirahuhu yace wajibi a wurgar da wannan kissa walihaza zahatu kitabi an zikiri hi fihi yace don haka na tsarkake dukkan littattafai na daga kawo wannan kissa ta ƙarya haka nan a Sheikh Al-Allamatu Al-Alusi yana faɗa a cikin littafinsa wato tafsirin Al-Alusi Ruhul Bayan yace qala abu mansur maturidi yace hadha al-khabaru min inha'i shaytan ila awliya'ihi yace wannan wato shaydan ne ya wahayi zuwa ga waliyansa az-zanadiqa war risala bari'atu min hadhihi riwaya yace wannan riwaya musulunci ya kubuta daga barinta qala al-qadi iyab malam al-qadi iyad ya faɗa a cikin ashifa yace yakfika anna hadha al-haditha lam yukhrijhu ahadun min ahli siha babu wani mutum da ya rawaito hadisai ingatattu wanda ya kawo wannan kissa wala ruwatun sikatun babu kuma wato masu ruwaya amintattu da suka ruwaito shi bi sanadin salimin muttasilin da haka malam allamatul alusi yace wa yakafi fi raddiha qaulillahi ta'ala fi wasfil qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi al-ashaq al-allamatu shaukani ya faɗa a cikin sa na fathul qadir yace qala imamu al-a'immatu ibn khuzaima hadhihi al-qissata min wada'i zanadiqa yace wannan kissa masu son su yaƙi addini ta ciki zindiƙai ne suka yi ta malam alqazi iyad ya faɗa a cikin ashifa yace innal ummata ajma'at haƙiƙa al'umma ta haɗu fi ma tariquhul balag annahu ma'asumun fihi min al-ikhbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin tsarewa ne daga ba da labari Minal al-ikhbar an shay'i bi khilafi alaihi la qasdan wala amdan wala sahawan wala ghalafan yace manzannin Allah dukansu babu wanda yake bayar da labari ya saɓa wa abinda Allah ta'ala yake nufi ko da gangan ko da mantuwa ko da kuskure ko da mantuwa ba ta afkuwa a cikin wahayin da Allah ya aiko su ainihin wato da shi wannan shine abin da ya zo a cikin fathul qadir na imamu shaukani da aljami li ahkamil qur'an na imamu al-qurtubi da aljami na to imamu tabari da tafsir ibnu kathir da dukkan malamai zadul masir duk malaman ahlus sunna wato sun rushe wannan kissa wacce take ba ta da wato ainihin inganci abin da ya inganta shine abin da imamu bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da saba'in da ɗaya da kuma dubu hudu da ɗari takwas da sittin da biyu da imamu turmuzi a hadisi mai lamba ta ɗari biyar da saba'in da biyar da kuma ibn hibbana a cikin hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da uku da imamu dara kutini sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abdullahi bin mas'ud wanda imam al-bukhari ya ruwaito shi dubu ɗaya da sittin da bakwai da dubu ɗaya da saba'in da kuma dubu uku da ɗari takwas da hamsin da uku da dubu uku da ɗari tara da saba'in da uku da imam muslim mai lamba ta ɗari biyar da saba'in da shida da abu dauda dubu ɗaya da ɗari hudu da shida da imamun nasa'i da imamun dara kutini da ibn hibbana dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da hudu hadisin abdullahi bin mas'ud ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama ƙara'a suratan najami فسجد fama بقي a من القوم illa sajada illa rajulun wahidun akhadha kaffan min حسن lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan sura ta suratul najmi duk gaba ɗaya musulmi sai suka yi sujjada can ƙarshen ta dama akwai sujjada sai mutum ɗaya ƙin sujjada ya ɗebo ƙasa ya shafa a goshinsa fa wada'uhu ala jabahatihi wa qala yakfini wannan ya ishe ni فقال عبد الله فلقد رايته بعد قتل كافرا yace wannan mutumin da ya ki sujjada sai da naga an kashe shi kafiri wannan shine abin da ya inganta ba maganan wannan kisa ta garane amma cikin sura din gaba daya ko a cikin ruwaya da ta zo a cikin ruwaya ingantacciya dan haka wa ma arsalna min qablika bu mu aika gabanin ka ba min rasulin wani manzo wala nabiyin ko wani annabi illa idza tamanna ce idan yana karatu alka shaytanu sai sai dan ya jefa wa mutane fi umniyatihi a cikin karatun nan nasa su ji wato fassara ba daidai ba ko ma'ana ba daidai ba ko kuma ya jefa musu wani lafazi wanda annabin bai faɗa ba fayansakhu Allah sai Allah ya goge ya rushe ma yulki shaytanu abinda shaytanin ne yake jefa wa mutane na mummunan fahimta daga nassin ko wata kalma da suke ji a cikin kunnansu daga wato shaytan din zuwa gare su thumma yuhkimu Allahu sannan Allah ya kyautata ayatihi ayoyinsa ta hanyar bayyana mummunan manufar da aka fahimci Qur'ani da shi ko kuma daga waɗannan kalmomi da shaidan ya jefa a ji cewa su kaɗai suka ji sauran muminai ba su ji ba wallahu alimun Allah mai zurfafaffen sani ne saninsa ya kewaye dukkan komai hakimun kuma mai hikima ne wato ba zai bar barna ta shigo cikin addininsa ba liyaj'ala domin Allah ya sanya ma yulki shaytanu abinda shaydan yake jefawa din nan na mummuna fahimta a gare su dangane ga littafin Allah Fitinatan ya zamo fitina ne lillazina fi qulubihim maradun ga wanda dama akwai ciwon munafunci da shakka a cikin zuciyarsu wanda yake dama munafiki ai kaga shi so yake dama ya ji an fassara addini ba daidai ba ko ai masa mummuna fahimta ko kuma wata kalma ta dauki wata ma'ana da za ta yi masa daidai da abin da yake bukata ko shi dan yazo ya jefa masa wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihi wannan wahayin da suke musu ai ba wai aya suke saukan musu ba a'a nuna musu wata ma'ana suke wacce ba daidai ba su ce haka Allah yake nufi kamar yanzu waɗancan masu cewa wato wa ruhun minhu yakfina ko inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama suka ce shikenan ya ishe mu dama su ma za su shiga wuta sai da aka ce ba haka ake nufi ba wal qasiyatu qulubuhum da kuma masu busassiyan zuciyansu da waɗanda zukatansu busassu ne wato kafirai kenan dama zuciya mun ce iri uku ce kamar da ibnu qayyim ya kawo wannan aya a cikin littafin sa na igasatul lahfan min masayid shaytan yace zuciya uku ce akwai zuciya mara lafiya rashin lafiyar ta iri biyu ne akwai maradu shukukin akwai maradu shubahatin shahawatin akwai maradu shahawatin akwai maradu shubahatin akwai wanda zuciyarsa tana cikin ciwo na rashin lafiya amma rashin lafiyar na sha'awance sha'awance ne sha'awar mace sha'awar gida sha'awar mota sha'awar mulki sha'awar kaza har sha'awar nan ta sa zai iya yanka mutum ya tsafi da bangaren jikinsa don ya samu kuɗi ko ya samu mulki ko ya samu ɗaukaka ba da wannan ake sikira society ake ta sace ƴaƴan musulmi ba ana ta aiko tambaya yaro ya bata babba ya bata mace ta bata da goyo an sha samu a wasu gurare an yanyanka mutum an cire wasu bangarori na jikinsa an je ai tsafi kaga wannan duk maradu shahawat maradu shubahat irin shubaha da take zo wa mutum ya fahimci addini ba daidai ba ya je yana bauta Allah ba yadda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar ba kaga wannan duk shubaha ce to wannan shine maradun da ake nufi to kuma alkasiyatu qulubuhum masu busassiyar zuciyarsu kuma sune kafirai Sun ba kasar qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijaratu aw ashaddu qaswa wato in kafirci yayi kafirci zuciyar mutum sai tafi dutse bushewa kaga imani ba zai shiga ba kenan kal kuzu mujakkiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ya zama kamar kifaffan kofi ba abin da yake shiga ciki in ka kifa kofi bakinsa yana kallon ƙasa wani abu zai shiga ciki to Allah ya ce zuciyarsu ta zamo tana kallon ƙasa kofarta yana kallon ƙasa haka ba abin da zai shiga wa inna zalimina Allah ya ce haƙiƙa azzalimai na fi shiqaqin ba'id haƙiƙa suna cikin bata ko suna cikin saɓani shine shiqaq wato suna cikin saɓani ba'idin mai nisa yadda ba za su haɗu ba suna cikin rikici wato ainihin mai nisa fa in tawallaw fa inna ma hum fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi Allah ya ce wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama fa in amanu idan sun yi imani bi misli ma amantum bihi da irin abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadaw sun shiryu wa in tawallaw in ku suka bada baya ba su imani da abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na alqur'ani da hadisi da abin da magabata suke kai ba fa inna ma hum fi shiqa sun shiga cikin sabani dama sabani mafi yawan sa kala uku ne malamai suka ce akwai akwai ikhtilafu tabad akwai ikhtilafu tanawwu ikhtilafu tabad sabanin da ba za a iya hada masu shi ba saboda sun yi nisa da yawa wannan yayi nisa har ya kafurta wannan wannan ma yayi nisa har ya kafurta wannan baya bin sa sallah baya masallama kaga sabani ya fara nisa kenan baya cin abin da ya yanka kaga shiƙaƙin yayi nisa akwai kuma ikhtilafu tanawwu sabani wanda nau'i nau'i a shari'a din akwai shi amma kala kala ne kamar nau'in kiran sallah wajen kala uku ne nau'in iqama wajen kala uku ne wani ya dago daga sallah ya ce sami Allahu liman hamidahu wani ya dago ya ce ba ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu ko ce rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu duka waɗannan kalolin guda hudu manzon Allah yayi dan kaji mutum ya dago ya ce rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu duk manzon Allah yayi ko mutum ya yi ya salatin annabi sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah yayi haka ko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ko yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum manzon Allah yayi haka ko kuma yace assalamu alaikum kafa daya duk manzon Allah yayi Manzan Allah ya yi sallama ɗaya manzan Allah ya yi sallama biyu in kai sallama ɗaya ka bi manzan Allah in kai sallama biyu ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan shine ikhtilafu tanawwu haka nan wajen wato ainihin asham ko sallar tahajjudi ko tarawihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yayi sha uku ya yayi sha daya yayi su a hade wataran yayi su a rarrabe duka waɗannan suna cikin littattafan hadisi to kun ga wannan ba abu ne da zai kawo rikici da faɗa da hantara tsakanin musulmi ba to shine Allah ta'ala ya ce to in aka yi sabanin yayi nisa to da wuya kuma a sake haɗuwa. to shi yasa yace fa inna ma uh, lafi shiqaqin ba'id kun ga idan ba ba'idun bane kenan za a iya gyarawa ko amma ya zama ba'id yayi mai kenan yayi nisa To aka yi nisa kuma ana jin kira ka gani to wannan shine wal ya'lamu alladhina utul ilma Allah ce domin kuma waɗanda aka ba su ilimi su san annahul haqqu cewa wannan wato ƙur'ani shine gaskiya min rabbika daga wajen Allah su subhanahu wata'ala mahaliccinka fa yu'minu bihi sai su imani da shi don sun san ba ƙari a cikinsa ba ragi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu ta kaskantu zuwa gare shi ma'ana zukatansu su tawadu wajen karɓan nassi in an ce Allah ya ce annabi ya ce sai su sake al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa khulfun fihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan an-nusus wa bayna ra'yi faqihi kalla wa la an-nusus tashabbuhan kaufan min at-ta'til wa tashbih to wannan shine ilimi dan haka zuciyar mutum ta zama mukhbita ma'ana an ce Allah ya ce annabi ya ce zuciyarka ta iya sallamawa ta karba wannan shi ake so ga mumini wa inna allaha haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala lahadin lazina amanu mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah shiryar da mu tafarki madaidaici to kun ga da muke cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima su Allah yawa ni'ima sai ce man yuti illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi annabi fa ulaika lazina an an'ama Allahu alaihim wannan suna tare da waɗanda Allah yawa ni'ima minan nabiyina wasu siddiqina wasu shuhada'i wasu salihina wa hasuna ulaika rafiƙa. sai ce siratul lahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fi ard ala ila allahi tasirul umur wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna na'am ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى يتي ولا يزال الذين كفروا kafirai ba za su gushe ba fi minhu cikin shakka daga wannan alkur'ani duk abin da aka karanta musu na aya ba su amfana da shi ba saboda kafirci ya lullaba zuciyar hatta ta'tiyahumus sa'atu har tashin alkiyama ta zo ta riske su wato suna cikin kafirci aw ya'tiyahum azabu yawmin aw bagatatan wato ba tare da sun shirya ba hatta ta'tiyahum sa'atu bagatatan fa alkiyama ta zo musu ba shiri ta zo musu katan. baka shirya ba abu ya zo ya same ka fuji'atan ba shiri to shi ake kira bagatatan ba zato ba tsammani aw ya'tiyahum azabu yawmin ko kuma azabar wata rana a kimin bakarariya ranar da ba ta haihuwa kenan ana kira mace aqim in ba ta haihuwa suna cewa a aslul ukmi fil wilada a cikin haihuwa ne yuqalu imra'atun aqimun la talidu matar da ba ta haihuwa ita ake kira aqim wa rajulun aqim la yuladu lahu wanda ba a yi masa haihuwa ana kiransa aqim suka ce uqiman nisa'u fala yalidna shabahahu innan nisa'a bimithlihi uqumu wato mata sun rasa yadda za su su haifi kamarsa mata dangane ga su haifi irin wannan mutumin ya ce ukumu wato ba za su iya ba to an kira arrihal aqim a wata aya yake cewa li annaha la ta'ati bis sahabil mumtiri idan iska ba ta zuwa da girgijen ruwa sai a ce fa arsalna alaihim rihal aqim muka aika musu iska wacce ainihin kamar ba ta dauke da wani alheri don an ce yawmun aqim li annahu la ya'ti bi khairin wanda bai zo musu da alheri ba to suka ce wace rana ake kira yaumin aqim ana nufin ranar alkiyama ce ko ku ana nufin wata rana ce a duniya to malamai sun yi kauli biyu suka ce ranar badar ita ce yaumin aqim da ta samu kafirai wato da suka ibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su 70 din nan yan majalisa koli na bautawa gumaka 360 duk sai ga kawunan su a ƙasa annabi ya tsaya akan gawawakin su yace kun ce ba za a bauta Allah ba yanzu kuma ga ku a ƙasa kun mutu yasa aka tattara gawawakin aka zuba a rijiya sai da na umar ya ce yanzu ka dinga magana da gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da kake nan tsaye baka fi su ji ba amsa ne kawai ba za su iya bani ba su Abu Jahil manya manyan katafaran kafiran nan duk ga su sun ci ƙasa to shine aka ce wannan rana ake nufi ya anna lam yakun fihi lil kuffari barakatun wala khairun domin kafirai ba su samu albarka da alheri a wannan rana ba ko ne annahum lan yunzaru fihi ila al-layli a rana aka kashe su ba a kasu ba a basu sun kai dare ba wali annahu la mithla lahu fi izami amrihi babu kamar wannan rana saboda girmanta liqitalil mala'ikati fihi ta mala'iku sun yi tarayya da sahabbai a wajen yaki a wannan rana wanda kuma suka ce rana alkiyama ake nufi suka ce annahu la laylata lahu dan babu dare rana ce wacce dare ba zai zo ba har abada suka ce rana alkiyama wali annahu la ya'ti al-mushrikeena bi khairin wala farajin rana ce da ba za ta zo da kafirai wata mafita ba ko ba za ta zo musu da alheri ba shine yawmun aqimun din to Allah ya ce al-mulku yawma idhin mulki a wannan rana lillahi ya tabbata ga Allah shi kadai babu mai jayayya da shi limanil mulkul yawm lillahi kahar. qahar yahkumu bainahum Allah yana yin hukunci tsakaninsu musulmi da kafirai kafirai a tura su wuta musulmi a tura su aljanna na amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani tushensa da rassansa wa amilu salihati suka ɗora aiki na ƙwarai shine Allah musu muwafaka da al-imanu sadiq wal amalu salih wal ilmu an ba ilimi mai amfani an basu imani na gaskiya tabbatacce an kuma basu aiki na kwarai domin aiki baya hawa sama sai ya zama na kwarai ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu saboda in baka da aiki na kwarai aiki na kwarai kuma sai yana da sharadi biyu an yakuna lillahi wa ala sunnati rasulillahi a yi shi dan Allah kuma yadda annabi ya karantar da shi to waɗannan masu wannan fi jannatin na'im suna cikin aljanna aljannan ni'ima Allah ya samu a ciki wallazina kafaru waɗanda ku suka kafirce kuma suka ƙara bayan kafirci wa kazzabu bi ayatina aga abin yayi yawa ga kafirci ga ƙaryata ayar Allah wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu ko al-ayatul kauniya ko al-ayatul shar'iyya ko duka biyun fa ulaika lahum azabun muhin Allah ce hakika waɗannan suna da azabar wulakanci a gare su azaba ce mai wulakantarwa kun san Allah shi yake da dodo dodo na azaba yana da azabun shadid yana da azabun alim yana da azabun muqim yana da shadidul azab yana da ashaddul azab yana da azabun azim yana da azabul harik kuma yana da azabun muhin yana da azabun muhiyat yana da azabul harik yana da azaba iri iri sai wacce ya ga dama zai wa mutum in ya kafirce na'am والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله wanda suka yi ƙaura a tafarkin Allah ƙaura malamai suka ce iri hudu ce akwai alhijratu min darul kufri ila darul islam mutum ya kaurace wanda ake kafirci ya koma inda ake musulunci kamar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kun ga makka a lokacin darul kufur ce madina kuma darul islam sannan akwai alhijiratu min darul khawfi ila darul amni kaura daga inda kake da tsoro zuwa ga inda zaka samu aminci anan ba a maganan addini maganan tsoro ake da aminci kamar hijira daga makka zuwa habasha habasha ai garin kafirai ne makama a lokacin garin kafirai ne to me bambancin su a lokacin nan maguza ne nan kiristoci ne me bambancin su yace saboda nan akwai aminci sarkin habasha ya ba musulmi aminci maka kuwa duka ake musu ana taka su ana kona su ana dankara su a cikin yashi ana musu azaba sai annabi sallallahu alaihi ya ce akwai wani sarki a habasha kirista ne amma mutumin kirki da haka ana samun mutum addinin ku ba ɗaya ba amma kuma ya zama ya maka kirki ya maka mutunci shi yasa addini ya ce ka yi wa duk wanda ba addinin ku ɗaya ba kirki da mutunci shi kirki da mutunci ba, sai addinin ku ɗaya da mutum ba da amana da gaskiya kowa ana so kai masa amana kowa ana so kai masa gaskiya kowa ana so kai masa kirki kowa ana so ka tausaya masa ko da ba addinin ku ɗaya ba ya buƙaci ruwan sha ko abinci ko sutura ko bai da lafiya a duba shi musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihul bukhari ya je ya duba ba yahude da ɗansa ba shi da lafiya har baban ya ji daɗi tare da muguwar gabar da ke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sassauto saboda wannan dubiyar raka musulunci ya ce mu kyauta la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana ku ba mutanen da suke zaune da ku lafiya ba su yaƙe ku ba ba su ainihin fitar da ku daga gidajen ku ba ku kyautata musu ku yi musu alheri to kun ga wannan karantawa ce mai kyau to wannan shine alhijratu min daril khawfi ila daril amni sannan akwai alhijratu man hajara ma nahallahu anhu mutum ya kaurace abin da Allah ya hana Allah bai ce sai ka zauna a wata ƙasa ko a wani gari ko a wata unguwa ba duk inda ka ji ba ka da sakewa wajen bautan Allah tashi Allah ya ce ya ibadi inna ardi wasi'a fa iyaya fa abudu Allah ya ce ƙasa ta tana da yalwa ku bauta min ne kadai duk inda kaga an hana ka bauta tashi ka gusa gaba sannan hijira ta hudu ita ce zuwa ga Allah wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa wanda ƙaurarsa ya zamo zuwa ga Allah ne ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hijrarsa tana nan zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijira ta biyar fa wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw mar'atun yatazawwajuha aw yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi kun ga nan bukatar wato badanu ce da farju tun ya hijira saboda duniya kaga saboda cikinsa kenan ko saboda wata mata da zai aura ya kaura ya bita ƙasa ko duniya can sama ya haɗu da ita a can don ya aure ta to ai auren ma ibada ne nan ma zai samu lada ai mun kana hijratu ila duniya ba muna kaura mu tafi neman abinci ba haramun ne ya tazawwaju ha ai ba ta aka ya zani biha ba ha aure menene ibada ne so da shi ma fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi sai Allah ya baka gwargwadon niyyar neman abincinka da gwargwadon niyyar neman aurenka to wannan shine hijira ne mafi alherin masu azurtawa la yudkhilannahum kuma Allah ce wallahi lalle sai Allah ya shigar da su mudkhalan mashiga yarbaunahu wanda yake yarda da shi wace mashiga ce Allah yake yarda da ita Ha? zai shigar da su yarbaunahu wanda yake yarda da wannan mashiga din shine ina aljanna to Allah zai shigar da su wannan mashigar da yake yarda da wato ainihin wannan mashiga din a gare su ita ce aljanna wa ridwanin minallahi akbar wato ainihin yardan Allah ma ta fi girma wa inna Allah la'alimun halim ice tabbas Allah ta'ala mai ilimi ne kuma mai juriya ne wato yana da ilimin duk abin da ke faruwa Allah ya sani amma sai i jure kuma bai kama mutum ba dan ta kaka ce Allah bai san abin da nake ba ya sani kyale ka kawai saboda ba wanda ya fi Allah hakuri duba irin barnar da ake amma yana kallon masu saboda ya tare can karshen yace inna rabbaka labil mirsad alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب سيتمي إن ربك لبالمرصاد الله ينا نن أمداكتا ينا جرم قوايا إسو to shi yasa baya gaggacin al'amuransa yana tafiya da tsari yana da sani kuma yana da juriya ga kowane suna akan kansa su sifa uh, ismun ne wa sifa sannan an hada su kuma daraja ta karu na'am ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله سبحانه وتعالى ذلك al'amarin haka yake wato al'amarin da Allah bayan na kisan duk da ta gabata haka gaskiya ne wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi wanda ya dau fansa da kwatankwacin abin da aka yi masa ta'addanci da shi sun bugiya alaihi sannan bayan ya rama din aka zo kuma aka sake ramawa aka yi zalunci a kansa la yansurannahu Allah sai Allah ya taimake shi wato Allah ta'ala ya yarda an maka abu karama amma bayan karama din sai aka zo aka sake ramawa to anan kuma an zalunce ka wa za sayyi'atin sayyi'atun mithluha man itada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma atada alaikum wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi Allah ce in za ku yi dau fansa ku dau fansa gwargwadon yadda aka yi muku amma in kun yafe shi yafi yace to wanda ya dau fansa da kwatankwacin abin da aka yi masa wato ta'addanci da shi ko aka zalunce shi da shi sun bugiya alaihi sannan aka ƙara zaluntarsa kuma bayan ya rama la yansurannahu Allah lalle Allah ta'ala zai taimake shi inna Allah la'afuwun hakika Allah ta'ala mai afuwa ne shi yasa yake ga wa nana Aisha tace in naga daren lailatul qadari me zan roka sai ce kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa kai mun afuwa gafurun kuma Allah ta'ala mai gafara ne kace ya mai gafara kai mun gafara zalika Allah ya ce haka al'amarin yake bi anna Allah cewa Allah subhanahu wata'ala yulijil laila fin nahari yana shigar da dare a cikin rana sai kaga wata ran daren ya fi rana tsawo wa yulijin nahara fil laili yana shigar da rana a cikin dare sai kaga kuma ranar ko daren ya fi rana tsawo wani lokaci wannan duk aikin Allah ne yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil laili yukawwiru layla ala nahar wa yukawwiru nahara ala layl wata ran nanna nannade daren a cikin dare wata ran nanna nannade ranar a cikin dare wa anna allaha kuma haƙiƙa Allah subhanahu wataala sami'un basir mai ji ne kuma mai gani so da yawa Allah yana hada waɗannan abubuwan guda biyu lahi ta'ala a alamun wa asma'ul asma'ullahi ta'ala ha husna Allah yana ji yana gani akwai kwadaitarwa a nan gurin akwai tsoratarwa kwadaitarwa shine Allah ya ji ka in alheri kake yi kuma ya ganka kaga zai saka ma kenan in tsiya kake ya ji ka ya ganka kaga tsoratarwa kenan zalika bi anna Allah huwa yace haka al'amarin yake cewa Allah subhanahu wataala huwal haqqu shine gaskiya manzansa gaskiya ƙur'aninsa gaskiya musuluncinsa gaskiya wa kadzaba bihi qaumuka wa huwal haqq wa shahidu anna ar-rasula haqq qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa anna ma yad'una min dunihi duk kuma abinda suke kira ba shi ba huwal batil wannan ɓataccen abu ne lalatacce ne rugujajje ne ba shi da kima ba shi da cancantar bauta wa anna Allah kuma haƙiƙa dai Allah subhanahu wataala huwal aliyyu shine madaukakin sarki alkabiru shine kuma mai girma na'am ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد الله سبحانه وتعالى ألم ترى شنبك سني با وبك غني با أن الله haƙiƙa Allah ta'ala an zala minas sama'i ma'an wato an kwanta saukar ruwa da saukar ƙur'ani yadda ruwa ke sauka ya zama albarka a yi wanka a yi wanki a sha a tsafta to haka ƙur'ani ya sauka don ya tsarkake mutane ya tsaftace su an zala minas sama'i ma'an Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama fatusbihu al-ardu mukhdarra sai kaga ƙasa ta zamo kore shar saboda tsirran da suke fitowa a kanta in an yi ruwa ƙasa ta sha ba sai ta fitar da tsirrai ba su kore shar kaga duniya ta yi kyau inna allaha latifun haƙiƙa allah ta'ala mai tausasawa ne yadda yake fito muku da tsirrai daga cikin ƙasa khabirun ko mai cikakken sani ne da abin da ke cikin zukatanku da kuma yadda zai saukar da ruwa din ya amfane ku lahu ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai duka gaba ɗaya babu mai shi sai Allah wa ma fil ardi haka duk abin da ke cikin ƙasa mallakar Allah ne Allah ta'ala ya mallake shi ya halicce shi yana gudanar da shi khalqan wa mulkan wa tadbiran shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanarwa wa inna Allah kuma haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala lahuwal ganiyu shine wadataccen sarki wanda baya bukatan komai a wajen kowa amma kowa da komai yana bukata zuwa gare shi ya ayyuhan nasu antumul fukara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid wa inna Allah la ganiyun anil alamina alhamid kuma Allah subhanahu shi shine ainihin wato abin yabawa fa'il bi ma'ana fa'il ko fa'il bi ma'ana maf'ul ma'ana shi ya cancanci a yaba masa kuma shi ya cancanci ya yaba kayi ya yaba maka shi kuma yayi ka yaba masa ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala kulli hal ya yabi kansa an yabe shi kenan na'am ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم innal insana lakafur Allah subhanahu wata'ala ce alam tara shin baka sani ba ko baka gani ba annallaha haƙiƙa Allah ta'ala sakhara lakum ma fil ardi shi ya hore muku abin da ke kan ƙasa don amfaninku ku duba yadda muke sarrafa abubuwa daban-daban da dabbobi da tsirrai da abubuwa da ake sarrafawa yi magani wani a ci wani a ɗaura wani a sutura wani a hau duk wannan Allah ne ya hore mana Walfulka Allah ya ce kuma ya hore muku wato ainihin jiragen ruwa jari tana gudana filbara a cikin kogi wata tailoji wata shida ta tafiyan wata shida ta soke wata shida ka duba an kasa saki sai ya nutse amma sai kaga an yi lodin da sai an yi wata shida ana saukewa amma bai nutse ba bi amrihi wannan duk da horewa ce da umarni na Allah subhanahu wataala wa yamsiku samaa kuma Allah ta'ala shi yake rike sama an taqa alal ardi don kar ta fado akan ƙasa Allah shi ya rike ta in ya sake ta sai ta danna mutane to kaga ba Allah ba wa zai yi rufi babu turka ka taɓa ganin rufin gida ba durka? to Allah shi ya rufe duniya a matsayin rumfa kuma babu dirka shi yake rike da ita yace dan ka ta fado a wato ainihin kan ƙasa illa bi iznihi face wato da sanin sa ma'ana da sanin sa ba za ta fado ba saboda ya rike ta ko ba za ta fado ba sai da izinin sa in yayi izinin ta fado din ne za ta fado inna allaha haqiqa Allah subhanahu wataala bin nasi la rahim lalle mai tausayi ne kuma mai jin kai ne ga mutane shi yasa yake yafe musu wasu abubuwa ya kau da kai daga wasu abubuwa ya yafe wasu abubuwa ya kuma wato uh, rubuta mutane abubuwa da yawa na lada wa huwa allazi ahayakum shine Allah subhanahu wata'ala da ya raya ku da kuna matattu ma'ana mutum yana mani ya dawo gudan jini ya koma tsoka duk a lokacin barai. har ya zuwa halittarsa ta cika aka busa masa rai har zuwa yarintarsa da samartakarsa da tsufansa da mutuwarsa sun mayu mitukum sannan idan ajalinku ya kare shi yake kashe ku sun huyi yuhyikum sannan kuma ya kara tashin ku ranar alkiyama domin hisabi da cancantar yan wuta da cancantar yan aljanna innal insana tare da wannan ni'ima da Allah yayi haƙiƙa mutum lakafur mai yawan kafirci ne mai yawan butulci ne na'am لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله سبحانه وتعالى لكل أمة ga kowace al'umma wacce ta gabata ja'alna man sakat na sanya musu wajen bauta kullum ja'alna minkum shir'atan wa haja hum nasikuhu su masu yin bauta ne ko masu yin ibada ne a wannan gurin da Allah subhanahu wata'ala ya sa musu fala yunazi'unnaka Allah ce kada su yi jayayya da kaifin amra a cikin al'amarin shari'a su ce ainihin ga yadda suke so a yi a'a summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kamar da suke cewa wato ainihin ya za ka ci ka ce ba za mu ci abin da Allah ya kashe ba kai kuma ka ce mu ci abin da kai ka yanka Allah ce to kasi jayayya da kai cikin al'amarin yanka ko kasi jayayya da kai cikin al'amarin shari'a wada'u ila rabbika kai kiran mutane zuwa ga Allah ta'ala mahaliccinka innaka la'ala hudan Allah ya ce tabbas kai akan shiriya kake mustaqimin madaidaici ga Allah ya ce kai akan shari'a kake haka duk wanda ya bi ka shi ma ya hau kan shari'a wa in luka. Allah ta'ala ce idan suka yi jayayya da kai akan wannan addini da Allah ya saukan maka cewa ka bari ko a haɗe ko a yi kaza ko a kowa ya rage nasa wa dulauti dihuni fa yudhinun fa qulillahu ka ce Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu ne masani bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa na wato ƙoƙarin yaƙi da addini ko ƙoƙarin kawar da shi ko ƙaryatawa kuma zai muku sa sakayya akai Allahu ya na bainakum Allah ta'ala shi yake hukunci tsakaninku yau qiyamati ranar alƙiyama fi ma kuntum fihi cikin abin da kuka kasance a cikinsa tahtalifuna kuna sassaɓawa wani ainihin wato na addini wani ya ce wannan shine kaza ai tazhabuna ila khilafi ma zahaba ilaihi almu'minuna wa hadha adabun hasanun allamahu Allah ibadahu liyaruddu bihi man jadala ala sabili ta'annuti wa la yujibuhu wa la yunaziruhu wanda ainihin yake jayayya da addini ta bangaren ta'annuti kada a amsa masa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama to nan za mu tsaya abinda makaranta daidai Allah ya tara mu aladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwala faka anna ma sama dahara kullahu wanda ya azumin ramadana sannan ya azumi kwaya shida a cikin watan shawwal ladansa kamar ya yi azumin shekara ne gaba ɗaya shidan nan imamun nauyi a cikin littafinsa min hajj sharhu sahih muslim bin hajjaj yake cewa shidan nan za ka iya yin su a haɗe za kuma ka iya yin su a rarrabe ma'ana za ka iya ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta za kuma ka iya ɗauka sai ka yi shidan gaba ɗaya kuma za ka iya yin su a goman farko na shawwal ko a goman tsakiya na shawwal ko a goman ƙarshe na shawwal abin da ake bukata dai kada shawwal ya fita baka yi su ba Da haka idan mace ana bin ta azumin ramadana duka ta sha bata yi ba saboda larura ko rashin lafiya sai ta warke bayan ramadan to wanda za ta fara yi sai ta fara yin shawwal din domin shi ramadanin za a iya rama shi a kowane wata shi kuma na shawwal din idan ya wuce to shikenan sai kuma wani shawwal din ta wata shekara mai zuwa da haka wannan shine falalarsa da kuma kaifiyar yin sa sannan maganan azumin litinin da alhamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai aitar an tambaye shi me yasa yake azumin ran litinin yace a rana aka haife ni a rana aka fara saukan min da wahayi kamar da suka nuna a ranar ya hijira ma ya shiga Madina duk litinin ne sannan alhamis ana rubuta ayyukan mutane a kai sama Allah yana yafe wa mutane da yawa banda wanda ba sa magana wanda ba sa magana da juna suna gaba in ya gan shi baya sa gaisawa to sai Allah ce a jinkirta waɗannan mutanen su sai sun shirya tukunna za a yi musu gafarar da ake wa kowa ran alhamis makabarta da takalmi ya halatta idan da kaya ko da zafin rana amma idan ba kaya ba zafin rana an fi so mutum ya cire takalminsa saboda wancan hadisi na sahibu sabtiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango wani yace ka cire takalmanka da haka in ba kaya abinda aka fi so mutum ya shiga mu ma haka muke amma muka ji da zafin rana sosai ko da kaya sai mu shiga da takalmin mu daruratan eh. ko ba zafin rana ba kaya sai a cire shi yafi sannan da ladan ita dama na filfili a cikin ramadana akwai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta kuma ya ce man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya tsayuwa a watan ramadana yana mai imani da neman lada Allah zai yafe masa dukkan zunubin da ya gabata amma wani littafi da ake cewa yau za a yi raka kaza a cikin sujada a karanta kaza har da qul huwallahu a sujada ina ka taba jin kulhuwallahu a sujjada to wannan littafi Shehu Usman dan Fodiyo a cikin littafin da yace ana yawo da su a kasar nan akwai wasiyyata Ali wani mutum da ke takura mutu wani littafi da ke takura mai aure shi nasa wasiyyata Ali da wannan littafin yace da su wani darratun nasu yana da nuwaye waye waye yace waɗannan littafan duka ba su da inganci inji Shehu Usman dan Fodiyo saboda wannan ba ba hujja bane wannan littafin tunda ma ba a ma san wanda ya shi ba kuma shi ma bai faɗin da ya ɗauko magana a wani littafin hadisi shi ya gani ya ɗauko ba har yanzu babu na kawai gani ya mutane suna ta bacci sai ya ɗan yi ƙarerayensa dan ya ziga su da kuma shi addini ba a ƙarya don a sa wani ya yi shi domin ya gano ƙarya kake yi shi ma sai ji ba zai ba kuma shi yasa ka gaya mutum gaskiya in yayi Allah ne ya shirye shi yayi in bai yi ba kai ka fita a wajen Allah kwarai da gaske yanzu kaga wata basudaniya ta burge ka ba sai ka bi ta nan ba Allah ya taimake ka kafin nan da yan watanni ko a ƙasa ka fita ta mai duguri ka je ka auro ta in dai har kaga cewa addini da hijabi da niqabi a ƙasa kaga mai addini ce kuma malama addini ce in ka ɗauko ta za ta zo ta taimaka maka a karantar da jama'a a wannan hijirar taka hijira ce mai kyau to amma niyya ka ai za a duba in kuma gani kai aa wannan mata ko sabubuwa a ƙasa wanda ina aure ta abubuwan na ƙasan za su fito to kaga niyya ka ta ɓaci kenan sai aka niyya ake duba shi yasa aka ce fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi kaga ba ce hijirarsa sako ba ce sai aka ce hijirarsa za ta kasance ila ma saboda likulli mri'in ma nawa da aka ce ila ma likulli mri'in ma nawa ma'ana fa hijratuhu ila ma nawa hijirarsa za ta koma kan niyyarsa saboda haka ya halatta ka je ko ina ne a duniya kai aure amma niyya ka za a duba me yasa ka ki yi a garin ku a ƙasar ku a cikin al'ummar ku haka tafi wani guri saboda Allah ne ko saboda zumunta ne ko saboda musulunci ne ko dan ta taimaki addini ne ko dan ƙara dankon zumunta ne duk dai niyya ka za a duba to sai addu'a da masu bukatu iri-iri ga sunan yadda kuka saba kullum muna roƙon Allah ya biya dukkan bukatun nan da ake rubutowa Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya taimaki addinin musulunci ko masu neman addu'a suna son aiki Allah ba su aiki akwai masu neman ilimi Allah ba su ilimi amfani akwai masu neman admission a makarantu daban-daban Allah ya sa samu admission su yi kokari su yi karatu mai yawa Allah ya kara mana imani mu da su gaba daya akwai masu yin aure maza da mata Allah ya ba su abokan zama na kwarai akwai waɗanda suke buƙatar zuriyarsu ta karkata zuwa ga musulunci Allah ya musu albarka ya karkatar da su zuwa ga musulunci akwai masu fuskantar jaraba Allah ya sa su ci jaraba duniya da lahira akwai masu neman Allah ya shiryar da ƴaƴansu Allah ya shirye su akwai waɗanda suke neman addu'a Allah ya ƙara musu zaman lafiya da mazajensu Allah ya musu albarka ya zaunar da su lafiya da mazajensu ba abin da zai raba sai mutuwa akwai masu ciki Allah ya sauke su lafiya akwai kuma masu neman addu'a Allah ya sauƙaƙe musu rashin lafiya Allah ya iyaye musu akwai waɗanda suka aiko an sace musu mashin da ko mota a wasu gurare daban-daban suna so a yi addu'a Allah ya bayyana abin da aka sace musu muna roƙon Allah ya bayyana abubuwan nan da aka sace Allah ya shiri barayin da suke sacewa Allah kuma ya tsare mana dukiyar mu daga sata barayi da masu bukatu na alheri iri-iri kowa Allah biya masa bukatarsa ta alheri Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da' din wansur ibadakal mujahidin Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin